كان الوصف غير الثابت في الطابات بتتابع من ينعو النظر بدقة وند إلو رد في أمثلة الوصف غير الثابت الآتية يلحم يلحظ ذهنه كذلك فأن هذا الوصف غير الثابت ينكتب بالكسبين من الآية وكشف وصف غير ثابت يكون ممكن الوقوع مثل قول مسلم بن الوليد يا واشيا حسنت فينا إساءته ندى بحذا ندى هدارك insani min al-garati yake cewa ya washiyan ke ya mai ya ya ne kenan ko mai gulma mai Nan ma wan mato, nan mai ɗauki magana ya kaita tsantar ɗakin ya ba ta san ɗakin ya ma ke eh, idan kuna zaune da mutum a san yadda za a kasa ku a raba ku a raba ku a bi ta usulobin ka nemi abin da ba ka so a ce a zubo shi shi a jiyan shi ma abin da ba ya so a haɗo kwata ta inda za su kasa ne sai mutum kan mugu. Shi akwai mugu. kuna tafiya da mutum kuna tafiya tare da an san yadda za to hisa yau mutumin da sai da dogo tunani mallan dole sha rayuwar duniya Hakuri za ka yi kawai wannan, inda ka ya guri kawai dukkan ta saka ce masa ina ya wasiya ya mai tsegumi hasodat fina isa'atu ba ta wansa ya mana amfani ta ba ta kuma yi amfani da yi najjani daruka insani min algaraki tsoronka kizamuka najja ya tsayar da insani ido da minal garake daga dulmewa da lokaci da dama mai tsaye gumi na yakan taimaki ka in ka zama akwai munafuki mai tsaye gumi galiban ne mai tsaye gumi ne mukan ci masa munafuki to ba munafuki na mai kai magana to da dama in ka ta ke za ka gyara gashi sabri ne amma kuma yana sa mutum ki shiga takararra yi eh, zai ka gyara abu amma ba zai shi ba akwai haushi don haushi amma faina taimakon ka yi taimakon makiya ne kawo mu nan ladin taimakon makiya ba ma zo nan Allah ya kaddaro mana zuwan da amma da taimakon makiya Hmm? Ke bari. فالوصف الذي ليس ثابتا لما نباتا كتبه هنا هو استهساب وشاية الواشي فقال نبا تبتا تنيوا كوتا تا كذل جنية كي كوا سيبون يتبون فهذا الوصف مقطوع بنفيه wannan siffa ai kaga yanke kore shi ake walakinahu wasfun mumkin sai dai siffa ta wani mai yiwuwa walamma khalafa sha'iru annasa lokacin da mai waka nan ya saba mutane fi diyahi a roƙo na cewar abun zai auku haka ta'alilan sai ya kawo dalili ganin يقتضي وقوعه في في زعمه ولو لم يقع وهو أن هزاره gargaɗin nan nasa min alwashi tsoronsa kai daga mikin daga mai tsegumin ya lahu ya taƙi makarahu wa kai bihi ko makarahu wannan ya sa yana tsoron makirfinsa da muguntarsa kaga ya taimake shi fahama bi dalika insana ainihi da wannan ya tsare idonsa min algaraki fi dam'i da daga fada a cikin hawaye sannan banda ba za ka bada bakin cike sami sai ya yi kuka to amma wannan ya tsare da shi daga halaka yi fada kuka الذي تسببه za ta ja masa. Wa Adamu هدره min makarihi wa kairihi wato daya duniya dole a samu kwakwalwa shi wa duniya komai da ka sani shi mai da shi alheri a gare shi an kulla masa abin da ya shi ta ya fi kyau zai zama alheri a gare shi shi ya gama ilimi gaban ya zo ga ya tsallake dan ka sake zan sa ga ya tsallake an sake bai san sa ga ya tsallake to haka aka gulman shi aka gulman shi ne zuwa zuwa ce to an gama ba za a ƙara wani ba to amma fa dolo yana wa don kullum an masa bai gani ba da yadda ya faɗa ya goyi ma sai kauni ya sake jefa shi ji ma sai kauni ya sake jefa shi ina wurin makarahu wa kaidahu fahama bi zalika insanu ainihi min al-gharaqi في الجمع الذي تسببه كفلته وعدم هدره من مكره وكيده لو أنه لم يطلع على وشايته ويعرف عداوته يسر عداوة غريشي فنجاة الإنسان إذا متن عينه من الجرك أي قلة للإستحسان إساءة الواشي gaira ya yira mota bɛɛ k'i kɛ zari ko k'o ye ko ya isa